إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya haɗa fuskokinmu a wannan majalisi mai albarka kuma da ɗaɗɗe majalisi na darul hadis a salafiya nan galdimare babban layi garin biyu jihar borno inda a nan ake gabatar da a babban tafsirin uwaye mata da kuma iyaye maza na maza da yamma na mata da safe a kowace ramadan muna yinin asabar yinin ashirin da uku ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da ɗaya ta zo daidai da sha shida ga watar biyar watar mayu ko me miladiya shekara dubu biyu da wajen ashirin cicip a ana iya cewa ungulu ya leko gidansa na tsamiya don shekara biyu da 'yan kai yanzu zo shirya shekara na uku ba ni na kasance tare da ku a nan ba wanda wannan wuri na tafsiri mai albarka shan ama abdulkadir allah kara wa rayuwarsa albarka yana raye yanzu barista shi ya fara tafsiri a nan bayansa akwai malamin da ya zo ba zan rike sunansa ba sai na uku marigayi malam ibrahim gwamari allah karbi shahadarsa na hudu sai ni na karɓe shi na biyar sai ya zanto abinda zan baku ya ƙare ne na gudu gombe ko ba ka ba to shi da ke nan malam usman bala ya zo ya karɓe ni to mun samu mutum nawa kenan ga amma abdulkadir ga wancan malami ga malam gomari ga ni ga malam usman bala biyar sai malam tsayar ayyubi addalawi ya zo ya karba na shida to na bakwai mu yi ƙoƙari wannan shekarar mu kawo shek musa adam mai hula to amma mun je mun yi mun yi da ya ki ɗaukuwa mutanen gwamnati suka ce ba za su bar shi suka ce dama da an taba karɓan shi a kano sai yi nadama sake shi da suka yi kano to da kyar bishikil shikil anfusi suka je suka ɗauko shi suka ce to ba za su ba da aron shi ba a duk matakai mun bi amma bai yi ba to shi ne kuma aka samu wani malami wanda nan jihar yobe zai zo ya ci gaba da tafsiri to corona kuma ya zo da abubuwa da dama to ne ma ban zata ba mun yi tafsiri a gida don mu tun da ramadan ya shigo ba mu yarda tafsiri ko ɗaya ba muna tafsirin maza mun fara daga suratun ra'ad muna yi a labiri na masjid darul hadisi salafiya ana kama shi online cikin najeriya da wajen najeriya har masu magana da hausa a saudiya duk suna kamawa sannan kuma sai aka yi sa'a ba tare da ma an tallata ba shi honorable mutari bai tara sai ya saya wa tafsirin fili a gidan radio progress dama akwai wannan filin ya sai ire-iren wannan filaye da yawa duka shekaru da dama da suka gabata ana sa tafsiran malam jafar a gidajen radio daban-daban sai wannan karon sai aka ce to a samu wanda yake raye kuma tafsirin zai dace da zamani ba tare da an tuntube ne ba aka ce jagwalgwalen namu za a riga sawa saboda aka eh, tafsirin da muke jagwalgwala na maza ana sa hudu zuwa karfe biyar na yamma eh, karfe hudu zuwa biyar na yamma gidan radio progress a to ko uwaye mata kuma sai shekaran ji aka samu yancin kai to shine sai aka da aka ɗauke wancan tafsirin da muke yi online na maza din sai da nan ga jimare darul hadis jiya mun ci gaba a suratul ra'ad mun fassara wala kad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya وما rasulin an أن bi ayatin illa bi iznillah. likulli ajalin kitab yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu wanda sura aya biyu uku za mu sauke surar to sai kuma aka ce za ku dawo dawowar ku tafsirin ba hutu tun da dama abin da ya rage kaɗan ne duk da dama tafsirin mata a gombe shi ma ba mu yin su hutu yadda maza wata mata wata to ko dama da za mu ba da hutu amma watan kwata-kwata sati ɗaya rai to dama wannan ramadan allah ya ba da gwalagwalai ne guda biyar galibi yana ba da gwalagwalan hudu amma a ramadan ɗinnan sai ba da gwalagwalan biyar menene gwalagwalan su ne juma'a mun sani yawanci ramadan juma'a hudu muke wannan sai Allah ya ba mu biya mun fara azumin ranar juma'a kuma insha Allah 29 ma ranar juma'a kun ga yanzu daga farkon ramadan zuwa yanzu an yi juma'a hudu kuma yanzu 29 juma'a ce da allah ya ga virus ya dame mu ya sako mu gaba sai ya ce bari in ba ku ramadan mai juma'a biyar ku roƙe ni ku kusance ni ku yi kaza ku yi kaza sai a yaye muku to manyan ba su gane fikihun ba sai suka ce a'a a kulle masallacin kun ga saɓanin da aka yi kenan ko ba ga aran ma sai aka yi sabani <laughs> ba ga ba ce juma'a juma'a ramadan daɗin abun fa da juma'a safara sai ya zanto da yawan mu ba samu juma'a uku ba sai ire-iren waɗanda suke ganin girman su rasa juma'ar suka yi ta sallar juma'a suna smuggling an gane ko saboda haka muna roƙon Allah ya yafe mana ya maye mana gurbin abin da muka rasa kuma ya dubi zukatan shugabanni sun yi haka ne don tausayin talaka sai a yi mana a yi musu afuwa a sannan kuma shi gwamnan borno da mataimakin gwamnan borno muna godiya gare su domin su ne waɗanda suka fara buɗe wuraren ibada gaba ɗaya a najeriya ɗin nan bayan su gwamnan Gwamnati da ya gani shi ma da kwana ɗaya sai ya bi su kaga sun zama salafinsa su ne salafinsa shi ya bi su haka adamawa da sauran wurare saboda haka muna godiya ga shi gwamnan borno zulum da kuma mataimakin gwamnan borno manaja kadafur bisa kuka da suka jina mu kuma suka ga mafita a kusanci allah a roƙi allah ya yaye mana saboda haka muna addu'a allah ya yaye mana ko yanzu ku bana kun yi tsammanin malami ni kuma yanzu an zo an zunguro ni ni ga abin da za mu yi dama ne na riga na baku abin da na sani to yanzu za mu mun taɓa yin tafsirin suratul kasas da ku to shi ke na aran ma yaya suratul kasas din zai yi <laughs> to Allah yi wa aran ma albarka bismillah aran ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاسين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبه أبناءهم يذبه أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المؤمنين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان a muna addu'a da godiya ga Allah madaukakin sarki bayan dogon lokaci da shan ibrahim Jaurawa ya dauka yana jinya a kwanci asibiti yau kwana biyu shekaran jiya an sallame shi yana cikin samun sauki muna addu'a allah madaukakin sarki ya kara masa lafiya domin ya kwanta jinya mai tsanani ya sa ma bai yi tafsiri bana ba ko da online wayan sun ta yada jita-jitar mutuwarsa to ai ba dan adam ne yake kashe mutum ba sai kwana mutum ya tsari to muna roƙon allah ya ƙara masa lafiya da ƙarfin jiki wannan annoba da ake ciki na covid-19 da na gaskiyar shi da na ƙarya shi muna addu'a duka allah ya yi mana allah ta mana ƙarshen wannan musulmi بسم الله الرحمن الرحيم سورة القصص كلمة القصص لا بارد جمعين القصة يعني قصة لا بارك قصص لا بارك أما أصل الفادة القصة يعني قصة يا بي يقص يا نبي شيصا الصورة الكهف وبدل تعالى ديك بيان قصة النبي موسى عليه السلام ده خبر لو تدع من موسى يكسو يكفي وجاء خبر سكا فتنة تنجلا فكما تعالى جنسا النبي يوشع ابن النون annabi musa ya ba wa yusha kifi yusha an je wani wuri an huta kifi ya yi rai ya gudu soyayyen kifi ne amma ya yi rai ya gudu ya kifi ne da mandansa da yajinsa amma sai ya gudu to shi ne kenan sun yi gaba annabi musa ya ji yunwa ya ce kai ka kawo kifin na mu sai ta ara'aita iz na ila sakhrati fa inni na situl huta wa ma ansanihi illa ash an azkura ai can gaba fartadda ala asarihi ma mai kasaswa sai suka komo bisa takun da suka yi takun ƙafarsu su kasasa kuma ya kawo kalmar kissa ma'ana kasansa suna bin takunsu kuma a kinsa ke nan bi idan muka duba ko kuma wata aya da ubangiji ta'ala ke hikaito maganar mahaifiyar annabi musa tana gaya wa yayar annabi musa bayan an jefa shi a akwati da ruwa ya tafi da shi wa ƙalin li uktihi mai ƙusiki sai ta ce wa ƴan uwansa me ki bi shi kuma qusihi shi ba daga me qissa saboda haka qissa bi to me ya sa aka ɗauki kalmar bi aka sawa ba da tarihi kissa E eh, domin idan mutum yana baka tarihi tiryan tiryan kai ko kana bin sa ne da sauraronka ka sai sake kiran kissa da kissa don in ana baka tarihi kana bin sa ne da sauraro akwai wata sirri idan kun duba suratul qasas Allah ya kira da suratul qasas suratul yusuf Allah bai kira da suratul qasas ba amma sai ya kawo kalmar qasas a suratul yusuf alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون في آية أخرى تقول نحن نقص عليك أحسن الميت خاصاصي بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل إلى من الغافلين فيما لم يسكت أن أوتي كلمة قصص أتساء سورة يوسف الحالي بسورة بسورة القصص me yasa aka yi haka sai aka ce eh abin da yasa aka yi haka don akwai alaƙa tsakanin suratu yusuf da suratul qasas yadda alaka yake tsakanin ɗan juma da ɗan jummai don suratu yusuf ya ba da tarihin waye annabi yusuf suratul qasas ya ba da tarihin waye annabi musa to duk annabawan allah annabi musa babu wanda tarihinsu ya zo iri ɗaya ya yi kama sosai kamar da annabi yusuf shi ma annabi yusuf babu wanda tarihinsu ya fi kama kamar da annabi musa shi yasa suratul kafas da ya zo da eh, tarihin annabi musa suratul yusuf da ya zo sai da ya ɗau kalmar kasas ɗin ya sa don ya nuna wa duniya wayannan bayan Allah guda biyu tarihin su yayi kama kai na yi kama in zan kirga ya kai hanyoyi sha bakwai zuwa ashirin amma mu ɗauki uku a ciki na farko annabi yusuf alaihi salam bai kammala girma a hannun iyayensa ba annabi yusuf an jefa shirin daga rija sai kasuwar bayi da kasuwar bayi sai gida azizu misra daga gida azizu misra sai prison kurkuku wadda kalama abu sujina fataya annabi musa alaihi salam shi ma bai girma ba cikakken girma bai girma a gidan ba an jefa shi a ruwa ya kai shi gidan fir'auna fir'auna ya tsince shi an yi kaza an yi kaza yana nan a gidan fir'auna sai dai mamarsa ce take shayar da shi daga baya kuma ya zo ya yi an zarge shi da laifi ya bar ma garin misra ya gudu ya koma madiyana a can madiyana ya karasa abinda da zai karasa ya samu appointment na aiki sannan ya yi aure kaga kenan dukkansu babu wanda ya samu cikakken gatan iyaye ya girma sun yi kama ko ba su yi kama ba sun yi kama na biyu dukkansu kowannensu ya yi alaƙa da ruwa annabi yusuf alaihi salam an jefa shi ruwa a rijiyar rijiyar akwai ruwa ko babu akwai don kasantuwar rijiyar akwai ruwa kuma shahararren rijiya ne sananne yana da ruwa ga fatakai da ayarai masu kai kawo shi sa suka zo ɗiban ruwa a rijiyar wajen sayyaratun فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأصروه بضاعة والله عليم kaza. كذب فكون ga anan Yusuf yayi alaka da ruwa yana karami annabi Musa alaihi salam shi an jefa shi a ruwa annabi da fihi fit tabuti faqad fihi fil yammi ayyami ruwani falyulqihi al yammu bis sahili ya akhudhu aduwwun li wa aduwwun la wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna'a ala aini kun ga dukkan su biyu a kankantar su sai alaka da ruwa kun gane wannan sai na uku kowannensu ya yi alaƙa da misra ya yi alaƙa da ne misra shi annabi musa alaihi salam dan misran ne a misra aka fara fafatawar daga misra ya gudu ya shiga madiyana sannan ya sake dawowa cikin misra aka gama tarihi dan daga misra sai da ya zama saurayi ya gudu madiyana ya je ya aure ya ɗebo annabta ya da misra har aka yi gomin da yadda shi annabi yusuf shi ya fara kuma ba cikin misra ba wajen misra ko a falasɗin ko a labna ko a urdun a wuraren can daga baya yana shekaru kaɗan aka jefa shi a rijiya aka ɗauko shi daga rijiyar kuma aka zo aka sayar da shi a misra a misra ya zauna a gina azizu misra ya girma a nan misra ya shiga prison a nan misra ya fito a nan misra ya yi aure a nan misra ya sami minista na tattalin arziki a nan misra ya gama komai na rayuwarsa yadda annabi musa ya karasa a misra shi ma a misra ya karasa abin da ya nuna annabi yusuf alaihi salam a misra ya zauna ya ce wa 'yan uwansa udkhulu misra in sha Allahu aminina wa qala dkhulu misra in sha Allahu aminina to kun ga duk sun yi alaka da misra ko ba su yi yanzu ba su yi kama ba su yi kama wannan uku yayi ko a ƙara ɗaya ko a bar shi <laughs> to bari a ƙara ɗaya kowannensu yana da uwar ɗaki ko mai mulki annabi musa yana da uwar ɗaki don za a kan ta ce la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada saboda haka annabi musa yana da uwar ɗaki fir'auna sannan kuma annabi yusuf yana da uwar ɗaki matar azizu misra wara wajen hullati huwa fi baitiha kuma kowa kowanne su yana da uwar ɗaki ta mace uwar ɗakin ko ƴar mulki ce kuma kowanne su kenan ya zauna a gidan mulki karkashin uwar ɗaki ta mace sai dai na annabi musa uwar ɗakin mumina ce uban ɗakin ko mugu ne fir'auna na azizu misra kuma uwar ɗakin munafuka ce uban ɗakin kuma mutumin kirki ne kun fahimta to wani in za mu irga akwai bambanci tsakanin su sha bakwai wasu sun ce ashirin to shi yasa kuwa ji an ce suratul qasas can suratul yusuf ba ka ce na na qussu alaita me ahsanal qasas kun fahimci wannan a suratul qasas tana da ayoyi 88 kuma sura ce makiya gaba ɗayanta an gane ko banda aya guda ɗaya shi ne fata Allah inna ladhi farada alayka alqur'ana duka ila ma'ad lalle Allah da ya saukar maka da alƙur'ani zai dawo da kai zuwa ga ma'ad ita ce aya ta tamanin da biyar ayar da daga ita sai ayoyi uku surar ya kare wannan ayar an ce shi bai sauka a makka ba ya sauka ne tsakanin makka da madina ibn salam kuma yace ayar ta sauka ne tsakanin makka da madina lokacin da annabi zai kaura daga makka ya zo madina a daidai inda ake kira juhfa miƙati na mutanen makka don zulhulefa shine miƙati mutanen madina ya lamlama na mutanen yaman zatu irkin na mutanen iraki da sauransu to na mutanen makka miƙatinsu shine juhfa to daidai juhfa Allah ya saukar da innal ladhi farada alayka alquran karka damu kar ka ɗaga hankalinka allah da ya sauka maka da alkur'ani ba yau ka bar garin ku ba to zai dawo da kai garin ku kar ka dawo an gane ku a haka nan muqatil yariya cewa akwai wata aya ko madaniya a ciki aya ta 52 allazina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun daga aya ta 52 zuwa har ta hamsin da biyar la nabtaghil jahilin suka ce to ita wannan madaniya ce ita wannan a madina aka sauka amma wannan da na gaya muku inna lafi farada alaikul kura na tamanin da biyar suka ce a jufa aka sauka tsakanin makka da madina shi yasa wasu ke ganin ita ba madaniya ba ce ba makkiya ce ko tsaka tsaki ne Allahu a'lam da sin mim wannan duka wasu cewa kaza cewa kaza duka an dade ana ta cewa malamai su ce kaza malamai su ce kaza amma ina ganin ba sai mun wahalar da kanmu da shi ba Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika an gane ko kalmar mim duk da Allah ya fara kawo wannan kalmar a suratu shu'ara wanda a suratul shu'ara ya zo da kalmar ɗasin mim ɗin wanda malamai su yi maganganu guda hudu wasu suka ce hurufun min kalimatin harufa ne daga kalmomi duk wanda yake karatu ya san bagbagu ya san hurufun hijaiya alifun zuwa yawo to a ciki akwai abba'u akwai asinu akwai mai kuma almin to wanda suka ci arfa ne daga huruful iya su yi maganganu guda uku magana ta farko shi na abin da aka samu daga ali ibn abi talib lokacin da Allah saukar da ɗasin mim manzo Allah ce faɗin ɗuru saina ko suina dutsen da aka yi magana da annabi musa a kai sinu ɗin birnin iskandariya memu ɗin makka amma hadisin bai inganta ba sai suke ta ɗuri saina'a sin iskandariya mim makka magana ta biyu ƙwa ɗaiba ɗaiba yana cikin suna a yan madina ya ɗaiba ƙwa ɗaiba sin baitul magdis an gane ko mim makka da na garuka guda uku kowanne yana da masallaci ga garabadau domin makka haraminta idan mutum ya sallah ya fi namu sau dubu ɗaya madina idan mutum ya sallah ya fi namu sau dubu ɗaya baitul magdis wanda ya sallah ban sallacin baitul magdis ya fi namu sau ɗaya to shi yasa wasu ke cewa ba ɗayi ba sin ko بيت المقدس ميم مكة رواية ضحان ابن عباس نأكو فا سين ميم قا ونبشيان يتوبا مفصرة سورة آه، سورة آه، سورة الرعد الذين آمنوا وأمنوا الصالحة توبا لهم wasu ka ce duba wata bishiya ta aljanna duk ya diddika da lasalasai da shaddodin da yan aljanna za su a jikin bishiyar ke fita sun kawo hadisi amma ibn jarir tsabri cikin tafsirinsa ya ta hadisin da ifi ne sai zan a bishiyar duba sin sidratul muntaha bishiyar magarya da yake karshen sama ta bakwai inda sidratul muntaha inda aljannatul mawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kaulin Ja'far as-Sadiq saboda haka a takaice duk waɗannan fasarorin ba abu ne wanda kowa kawai ya yi jihadin sa ne da kuma waɗanda suka hadu sai wanda ba su inganta ba ba abin nan ba kun ga wannan mun ce akan ma'anarsa akwai maganganu hudu ko to magana na farko shine huruful hijaiya a huruful hijaiya me ake nufi shine an ka magana uku sai magana ta biyu suka ce asalin dasimim Ƙasamun aksamar Allahu rantsuwa ne Allah yana daga cikin sunaye Allah yana yana cikin sunaye Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik al to shi da suna Allah ba 99 kaɗai ba shi yasa annabi to Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahada min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib indaka saboda haka ana nufin yana daga cikin sunan Allah akwai tasimin to Allah ya rantse da sunansa sai ka mana wannan bayanin wasu suka ce a ƙarƙashin wannan suna ɗa ya rantse da ɗaulihi ɗaulu da Allah da gafiru zambi wa qabilu tobi shadidul iqabi zid dauli ba wai ana nufin Allah dogo ba a zid dauli ma abokin wadata to shi kenan Allah ya rantsa da kansa ma abokin wadata sin sana'ihi haskensa ya kadu sana barki mim din mulkuhu ya rantsa da mulkinsa magana ta uku suka ce sunan sura ne suratu ɗasimir in ji mujahid to an ba shi wannan suna su a ra'i ya buɗe da wannan ƙasarsa ya buɗe da wannan sai na hudu suka ce sunaye ne daga sunayen alkur'ani amma dai duka wayannan maganganun ba su ne rajifi ba magana rajifi wanda da yawa cikin malamai suka tafi a kai duk inda kira kuraman bakon nan kuna ji Allah yana kalubalantar larabawa don larabawa suna cewa annabi ne ya kirkiro qur'ani ba Allah ne ya saukar ba sai Allah yake so ya gaya musu in kuna ganin Muhammadu ne ya kirkiro qur'ani ko larabawa ne shi ma ne ba larabe kuma ƙur'anin nan ba wai ya ƙirƙiri hurufin hijaiya nasa wanda iyaye da kakanni ba sani ba a'a babba kone kun san su irin su alifin ba'u irin su ta'u irin su sinu irin su mimun to kuma ku je ku kirkiro abin da ya kai girman qur'ani in kirkira ya to ai ko mutane ne shi ma mutune ku kirkiro ku fama da in kun iya kirkirowa to kirkira yi in kun kasa kirkirowa to Allah ne ya saukar wannan magana shi fi karfi a duk fasarorin ga abin da ya sa malamai suka rinjayar da wannan suka ce a ƙur'ani duk inda ke kuraman babbakun nan kuna ji gabansa maganan ƙur'ani ne yake zuwa sai wurare biyu su ne kawai ƙur'ani bai zo ba mu ɗauko bakara alif lamin zalikal me kitabu ba ƙur'ani ya zo ba ga littafin nan kuma ku kirkiro mana larai ba fi suratu uh, ali imran alif lam mim la ilaha illa huwa al hayyul qayyum nazzala alaykal kitab mu dawo irin su uh, taha ma anzalna alaykal min qur'ana litashqa an gane ko ganar suratul uh, qasas dasil mim tilka ayatul kitabil mubin sannan kuma a ɗazu mun ɗauko misalai akwai a cikin shi karan kansa suratul shu'ara'i Allah madaukakin sarki ya bude suratul shu'ara'i da wannan kalmar shi ma still a wurin shi ma ya kawo maganar qur'ani din da yace tasin mim tilka ayatul kitabil mubin in kin zo su yasin wal qur'anil hakim hamim tanzilul kitabi min allahil al hamim wal qur'anil mubin hamim kaza duka qur'ani duk inda kai kuna mambakin an gane ko sai kin ga maganan qur'ani kawai wuri biyu ne ba ka maganan qur'ani wuri biyu din ma suka ce ɗayan akwai maganan qur'ani amma sai an mai da hankali don suka ce suratul qalam da suratul maryam shine bai zo da qur'ani ba amma suka ce suratul qalam din ma in kin duba akwai qur'ani dai ya ce nun wal qalami wa ma yasra Allah ya ranta da alqalami da abinda alqalami take rubutawa to alqalam ba ta rubuta qur'ani ko qur'ani kawai inda bai zo da qur'ani ba suratul maryam ka fa ya ayyin sad dhikru rahmatin rabbika abdahu min zakariya to shi da kawai bai zo da qur'ani na'am tasin mim tilka ayatul kitabi wa inna ayoyin littafi ne al-mubin ko kice bayyanannu ko kice al-mubin qur'ani ayoyinsa mai bayani ne yana bayyana mana halal kuna ji da yana bayyana mana hanyar wuta da kuma hanyar mai aljanna yana bayyana mana hanyar da za mu bi mu rayu lafiya da hanyar da ba za mu rayu lafiya ba al-mubin qur'ani yana da bayanin komai ya sace tilka ayatul kitabin mubin ba abin da qur'ani bai bayyana ba shi mun saukar da littafi fihi zikrukum a ciki ya ambaci komai na rayuwar ku komai na rayuwa qur'ani ya ambata me ya fi kankanta a duniya kwayar zarra to qur'ani yace fa man ya'mal mithqala zarratin me ya fi girma a duniya al'arshi al-rahmanu ala al-arshi tawa a kaloli ya gaya miki baki ya gaya miki fari hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad ya gaya miki green aliyahun siyabu sundusun khudrin ya gaya miki yalo inna ha safra'u faqi'un launuha ya gaya miki bulu ko ba gaba wa nasrul mujrimina yawma idhin me zurqa yatakhafatuna in kin duba launi qur'ani ya kawo duk launi qur'ani ya kawo kaloli jani garabibu sur kaza kaza duk qur'ani ya sannan yana daga cikin gamewar qur'ani tilka ayatul kitabil mubin yayi bayanin komai bayanin qur'ani da yayi yayi bayanin dan adam gaba daya ga dan adam kafin a haife shi hal ata alal insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura ga dan adam babansa yayi aure fankihu ma qabalakum min an-nisa'i masna wa thulatha ga baban ya nemi mamar falon mata ga shaha ta ɗau cike hamalat hamlan khafifan shi kenan ta haihu fa a ja a halma khadu eh, naƙuda kira ila jizri nakhla jariri ya fito sun manukhrijukum iflan nan da na an shiga ba sa nono wal aula da hunna, hawlaini kamilaini shi kenan an yaye shi fa in arada fisalan an taradi minhuma wa wurin. fala junaha alaihima shikenan yaro ya fara girma ya zama saurayi samina fatan yazkuruhum yuqal lahu ibrahim shikenan ya zama saurayi shi ma ya fara girma thumma litakunu shuyukhan shikenan ya shiga rashin lafiyar mai rashin lafiyar me ajali idza hadara adakum al-maut shikenan mutuwan ya zo wannan zi'ati in dan wuta ne wannan shidati in dan aljanna ne shi kenan an sallaci gawarsa wala tu sali ala adi minhum ma shi kenan an ji an binne shi sun ma hu fa akbara shi kenan an masa tambayoyi sun ma latus alunna in dan wuta ne annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'a shi kenan an busa kaho nufiqa fi suri gashi nan ya fito yawma idin yasduru nasu ashtatan li yura a'malahum gashi nan ya zo zai tsallake sirati wa in minkum illa wariduha ya tsaya gaban aljanna wa amma man khafa maqama rabbih ai masa hisabi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira shikenan wayannan araka su ta wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara wayancan araka su aljanna wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara an shiga aljanna shikenan sai Allah ya khalidina fiha sai malaikun su yi fareti wa taral mala'ikata hafina min hawli arshi komai ya kare dan wuta yana wuta dan aljanna yana aljanna wa qudiya al-amru wa qila alhamdulillahi rabbil alamin Sina tilka ayatul kitabi al-mubin ya riga ya bayani akan dan adam ya kasafta shi ba mataki na rayuwarsa wanda qur'ani bai dauka ba qur'ani a jikin dan adam ya dauko tun daga kansa har zuwa kafarsa ba abin da bai kira ba ba abin da bai kira ba mu ɗauko kai fagsulu wujuhakum ba duk akai ba wamsa wamsahu bi ru'usikum ba duka akai ba duka wannan kai ne sannan kuma dubi hannayensa wa aydiyakum ila almarafiq dubi yatsun hannayen a asabi'ahum ina kunnan fi azanihim ina idon wal ainu bil aini ina hancin wal anfa bil anfi ina haƙorin was sinna bis sinni sannan kuma ina harshe din wa lisanan wa shafataini ina bakin zalikum qawlukum bi afwahikum duk qur'ani ya zo kirjin ɗan adam Ta a qulubul lati fi ya yi maganar ciki albaqn ciki ya yi maganar ya yi maganar annabi yusuf kifi ya haɗe shi ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون يا إما جنة سريس النعدة والذين لفروجهم حرزوا كفرصا وأرجلكم إلى الكعبين فما القرآن بيفعل قرآن يا فلقومي تعبدت القرآن بيفعل شو صلى الله تلك آيات الكتاب المبين Alaƙa tsakaninka da Allah Qur'ani ya faɗa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tsakaninka da iyaye wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ma'aurata biyu wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf wa lirrijali alayhinna daraja tsakaninka da annabi wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu abin da yake tsakaninka da musulmai ɗan uwanka wa tawaso bil haqqi wa tawaso bis sabr abin da yake tsakaninka da kafirai lakum dinukum waliyadin baya ta qul ya ayyuhal kafiruna duk alaka tsakaninka da kowa qur'ani ya gama shi shi yasa Allah ya kira da tilka ayatul kitabil mubin shi yasa dukkanin wanda yake da qur'ani Allah ya gama masa kana da qur'ani kake kake tsoron corona kana da qur'ani ka yarda da qur'ani qur'ani ba magani bane Allah bai ce wani nazulu min qurani ma huwa shifa'un ba wa rahmatun lil mu'minina ba wala yazidu adh-dhalimina illa khasara ba in ya magance wa annabawa damuwarsu mu ne ba zai magance mana ba kana da qur'ani hankalinka ya tashi kana da Allah hankalinka zai tashi kana da annabi hankalinka zai tashi kana da musulunci hankalinka zai tashi sai ta ta hankalin kai tashi ƙur'ani komai yana maganin komai shi ya sa bai dace ka tada hankalinka Allah ya baka littafin da babu irinsu littafin da ba wanda isa ya rubuta irinsa la inista ma'afil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'an la ya'tuna bi mithli walau kana ba'dhum li ba'dhin ƙur'ani ne in mutum yana da aljani zo ka karanta masa a kunnensa ka ji aljani na karkarwa na makarkata na ƙugu na ihu to shi koronan da aljanin waye fi aljani ya fi korona ƙur'ani kuma ya gara aljanin to korona ba ƙaramin ƙwaro ba ne tana da ƙur'ani ba karanta a ruwa ka sha ba ba za ka tofa a hannun ka shafe jikinka ba ba za ka karanta ka tofa inda yake maka ciwo ba Allah ya kira su da ayatu kuma alkitab kuma almubin nawa aka yi wanda kodanta ya lalace aka ce sura wata ka zaki mutu ta dawo haramin makka ta zauna sai karatun qur'ani da shan zanzan ta warke ya tsira nawa aka yi wannan qur'ani an je an kwantar da kai kana fama da corona ka ɗau waya kana ta chatin da zantuttukan banza dan da corona ba zai tura ka kiyama ba tunda ubangijin sama baka da lokacin sauraron shi ka karanta qur'ani mana tunda ka yi ka rike waya kana bacci ka karanta shi ka saurare shi wani waka ne fi qur'ani babu wakan da fi qur'ani da duk wakan ba tantan da tintin da tuntun ba duk wakan ba shine ba tantan tan tintin tuntun qur'ani ne ba shi da shi babu alamtara kai ba zaraba Allah masalan kalimatan ɗaibatan ka shajaratin ɗaibatin bai baki tantan da tintin ɗin ba ko tuntun ɗin ne bai baki ba wa matsalu kalimatin khabisatin ka shajaratin khabisatin can kuma Allahu nuru samawati wal ardi matsalu nurihi ka mishkatin fiha misbahu al misbahu fi zujada a zujada ka inna kawkabun durriyun yuqadu min shajaratin mubarakatin zaitunatin duk qur'ani bai baki ba waƙoƙin ba equalizer ba ne da ba equalizer ba ba cikin ƙur'ani ba equalizer eh, shi ne tsirarantawa ba babu tarkiki ne tafsir ɗin ba shi ne ba zuwa kumburawa duk babu ne a cikin ƙur'ani duka akwai su shi su Allah kira sa da tilka ayatul kitabin mubin wa'annan ayoyin littafi ne masu bayani kuma suna cike da bayanin duk abin da ɗan adam yake so wasu sun zo ya sa a fili wani ya dunkula annabi ya kawo annabi ya kawo cikin hadisi yanzu misali tun kafin a je madagascar a ebo maganin corona ƙur'ani ya ka eh, annabi ya zo da rigakafin corona tunda annabi ya ce wani ya zo ce ya rasu da lafiyar kunama ya harbe ni bai barci ba annabi ya ce wallahi da kafin ga kwanta ka ce a uzu bi kalimati lahi tamma min shari ma sau uku tak wallahi kunaman nan da duk abin da yake alaka da wani cuta ba zai harbe ka ba haka in ka faɗa da yamma in ka faɗa da yamma har garewa in ka faɗa da safe har yamma to duk wanda yake son rigakafin corona da safe ki ce a uzu bi kalimati lahi tamma min shari ma sau uku da yau ki faɗa ya'yan ki za su iya su faɗa in ba za su iya ba su magana sai ki ta uizu kum kina nufin su don yadda annabi yake wa Hassan da Husaini uizu kuma bi kalimatin lahi tamma min sharri ma khalaq ba abin da zai taba ba abin da zai taba ba ana kirfi hanci ba ba a rufe hanci a rufe baki a yi ta wanke hannu a rufe sababi amma su wannan ba za su tsayar da kai ba sai kin nemi fadanci a wajen Allah a uzu bi kalimatin lahi tamma me sharri ma wannan garanti ne ba wai gwaji ba ba garanti ne likitocin da suke ta jinya masu corona wannan abubuwan ya dace su rika idan kar su kamu haka akwai bismillahi allazi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim bismillahi lazila la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim sau uku aban ya rawaito wannan hadisi annabi yace duk wanda ya faɗi wannan sau uku da safe har yamma ba cutar da zai kama shi ba ebola ba ba corona ba in ma akwai uban corona ba zai kama ba covid-19 ba ko covid-19 eh, trillion ne ba zai kama aban da ya faɗi wannan hadisin sai wani fara ɗan kallon shi don aban ɗaya yana da paralyze da gefe ɗaya partial paralyze yana da yana jan gefe ɗaya sai ce me shi na gadi mai kake kallo kada ku ka ce in kura tana maganin zawo ta yi wa kanta ko ya ni na samun paralyze kuma shi nan yana da maganin rigakafi da gare shi sai ya ce wallahi annabi ya yi gaskiya ranar da na zube stroke ɗin ya kama ni na manta ban yi ba saboda haka komin hawan jinin mutum inda ya faɗi bismillah ladai la yadurru ma fi shan bil adwala la wa sallallahu sau uku da safe to har yamma ba zai yarda shi ba haka yi da yamma har gari ya waye Allah baya so ya bar mu mu ce in an sau ɗaya a rayuwa ya yi yana so a riga tuna shi tablet ne haɗe uku da safe haɗe uku da yamma two time daily kun fahimci wannan na a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaq ma har ma wani sahabi eh, wani cikin salafus salih ya je daji sai aka ce daji na yana da muggan dabbobin dawa kuma kwana ya kama shi a jeji sai ya zala yadda zai ishe shi kwanciya ra'un sai ya ce udu bi kalimatin ta ma min sharri ma ya faɗa sau sai kwanta barci yana cikin barci sai farka tsakar dare don ana da hasken wata sai ya ga ga wani mushen wani kada ga mushen wani damusa ga mushen kaza ga mushen kaza ga wani kasa maciji dab bakin rami ya ɗaga hannu ya ɗaga kansa ya yi haka to da suke sun yi karatu kuma sun yi imani da Allah yana ɗaga kai yana ga macijin haka yadda kalli gawar kai ta alhamdulillah ci gaba da aiki sai ya kwanta ya ci gaba da barci ai da ke ce za ki ruba ko shi yanzu ya gane masjidin gadin sa yake don ya kokori duk abubuwan da za su cutar da shi shi nan da gari ya waye ya kama a gaban sa yake saboda haka muna da ire-iren waɗannan wannan matsalar shi ya yawaita mace-mace a ƙasar nan da tun farkon ramadan kun buɗe wa malaman kano malaman ina malaman ina dama suka yi tafsiri suka karantar da mutane wayannan addu'o'in za a samu kwagari ga kafi ne daga corona sai dai a warkar da wayanda suka kama amma an samu rigakafi sannan ba ba wanda hankalinsa zai tashi hawan jininsa ya tashi tunda an ba sa lakanin abu shi yasa ba a barin Allah a samu magani sai an dawo tilka ayatul kitabil mubin waɗannan ayoyin littafi ne waɗanda suke ɗauke da bayani don ƙur'ani Allah ya faɗa a wani wuri haza bayanun linnas wannan bayani ne ga mutane kuma ya ce litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim don ka yi wa mutane bayani shi addinin musulunci bayani ba rantsuwa ba ne ba wai a ɗauki bindiga ana ta kashe mutane ba ka zauna ka yi musu bayani haza bayanun lina wal yunziru bihi wal ya'lamu anna ma huwa ilahu wahid wal yadhakkara ulul albab shi yasa Allah ya kawo Qur'ani da kalmomin larabci masu sauki sai ta innahu laqawlun fasl magana ce dalla dalla filla filla wa ma huwa bil hazl ba maganar wasa bane saboda haka tilka ayatu alkitabi almubin natlu alayka Allah ce ba 'yan jarida ne za su baka tarihin annabi Musa ba mu za mu baka dan 'yan jarida ai lokacin ba a yake su ba su mata da su wane ne su wane ai ba a yake su natlu alayka za mu karanta maka min naba'i Musa ya'ani min khabari Musa daga labarin annabi Musa naba'u shine khabar amma yatasaalun anin naba'il azim ya yani anil khabaril azim alam ya'tikum naba'ul lazina min qablikum alam ya'tikum khabarul lazina min qablikum bal huwa naba'un azim ya yani khabarun azim Na alaika za mu karanta maka min naba'i musa daga labarin tarihin annabin musa ba complete za ka ba za a ɗebo wata ɓangare daga ciki a baka wa fir'auna da babban boss shine fir'auna bil magana ce ta gaskiya ba maganar jarida da ake ƙara manda ko a ƙara gishiri ba ba rage ba ƙari shirya kalmar bil dama ƙur'ani dama da gaskiya ya zo wa bil haƙi an zallahu wa bil haƙi nazal da gaskiya ya zo da gaskiya ya sauka sannan kuma ka faɗi gaskiyar wa ƙulil haƙƙo min rabbikum sannan kuma Allah ma ya halitta sama da gasa don gaskiya ma khalaqna samawati wal arda illa bil haqqi shi ma Allah gaskiya ne wa ya'lamuna anna la haqqul mubin sannan kuma ranar kiyama gaskiya ne zalika yawmul haqq shi yasa duk wanda ya rike gaskiya ya bi mai gaskiya ya yi aiki da gaskiya zai samu gidan gaskiya a ranar gaskiya to shi yasa natlu alayka min naba'i fir'auna Musa wa fir'auna muna karanta maka daga labarin annabi Musa alaihi salam da fir'auna bil haqqi muna karanta maka labaransu da gaskiya liqaumin yu'minun ga mutane masu imani inna fir'auna lalle fir'auna ala ala yani tagha wa tajabbara Wata takabbara lalle fir'auna ala ya yi ɗagun kai ya nuna isa fil ardi a cikin ƙasa fir'auna ya nuna isa ya nuna isa amma ƙarshe a me zai mutu a ruwa yana ihu ah, yanzu a Najeriya tun da aka kafa Najeriya waye nuna isa babu kamar shekau sau nawa zai fitar da bidiyo ya nuna isa ya nuna jabberanci ya ce mu muka kashe albani mu muka yi kaza mu muka yi kaza isa alifanta ne kaza kaza menene ne bai ba bai to buratai gasi sulga ta rasul ba to ban da jiya juma'an can da ya wuce ya yi hudubar juma'a dajin kuka yake yi yana roƙon allah ya kama su agaji albarkacin ramadan kuka yake wuta ya yi wuta buratai ko yana so ya kamo shi a hannu manyan kwamandojinsa duk an kashe an killace wurin dama duk muna furcin caji ne duk boko haram nan a caji take duk muna furcin a zaɓi jami'an tsaro a kaza duk caji ne an bi su sun shiga caji to za ka shiga caji ne za ka kasar ka ce to amma shi yanzu shugaban ƙasan caji da yake ta ba su mafaka ai ya sha faɗi ya san da shekau yake da ya ta ba su mafaka to ai ba dan Allah ya faɗa jeji ya yaki boko kwana ne ya kashe su dubin nai ba yan tawayen kasar suna yunkurin haɗa kai da yan boko haram su yi juyin mulki shine ya tashi ko dama duk su suke hanyar makaman da ake ba boko haram ya san wurin aiki shi yasa ya kai farmaki har shi da kansa ya shiga jeji ai kun san dai abun ya gagar don ai ana so a yi masa juyin mulki ne sojojin da suke masa biyayya rana ɗaya fa boko haram suka kashe ɗari da abu shine hatta ɗansa da yake dubai ambasada dubai sai da ya kira waɗanda duka suka shiga jeji suka je suka kwato makaman suka kashe na kashe suka hankaɗa su to shi yasa yanzu tukur burakai ya ga an zo wurin ko tunda an hankaɗa su ba za su shiga can ba shi ma sai kaure ya koma daji dama duk daɗin shi ne matsalar ka ce da sojojin najeriya sun kana yabon tukurbura sai ka zo kana zagin to yanzu an zo wurin fim ɗin ya zo ƙarshe insha Allah kuka ce kawai ke da barbarci yana ihu yana fassara bari yana cewa jama'a su a duniya su taya su addu'a lamarin ya fi ƙarfin su kaza to duk jabberancinka zai zo ƙarshe duk ɗagun kanka cika bakinka waye kai waye kai wanda ba a ganin ƙarshen sa shine Allah huwal awwalu wal akhiru wal zahir wal batin amma uban kowa ba shi da wannan wanda yake da al awwal wal akhir wal batin shi yasa ta inna fir'auna ala fil ardi lalle fir'auna yayi ɗagun kai a doron ƙasa boko haram ne kai kai kinnafa ne kai wane ne kai duk yi lokaci ne Allah zai kama ka inna rabbaka labil mirsad lalle fir'auna yayi dagun kai a doran kasa wa ja'ala ahlaha shi'a ya sanya sa kungiya kungiya yastad'ifu ta'ifatan minhum yana raunata wasu bangarori daga cikinsu me yasa me ake nufi ya sanya mutanensa kungiya kungiya ya'ani firaqan wa asnafan fi khidmati waje masa hidima wato fir'auna ya mulki a misra kuma ya yi mulki akan banu isra'ilawa to ya wahalar da banu isra'ila don banu isra'ilawa sun titi ne baki ne ba 'yan gari ba asalin kakanninsu zuwa misra su sai fir'auna ya ware wa baƙi unguwarsu kai da ba bako kai da kai bako ne ba za a sayar maka gida a gari ba duk wani abun da gwamnati za ta yi na ruwa na haske na duk abun more rayuwa sai yake yi ga 'yan ƙabila. su bani isra'ila kuma ba abin da yake musu kuma duka yana mulkansu amma sai nuna bangaranci ya nuna kabilanci ya kawo abuna mutanen banu isra'ila bayan ya danne su ya raba su kashe kashi ya sanya su kungiya kungiya akwai wa'anda aka ɗau su, nasu su kullum za su gogare su share titi ba albashi akwai kuwa da aka ware gida-gida za su shiga mata suna share gidajen yan gari ba albashi kawai akwai kuwa wanda aka ɗauka kuma kullum in sun shigo za su yi wanke-wanken safe za su yi wanke-wanken yamma akwai waɗanda sun shigowa za su duk ban ɗakin da ya tuka su kwashewa za su yi ma'ana baƙin aka maye da su ƙungiyar ƙungiyar an jajjatsa su an raba musu ayyukan wahala da na ƙasƙanci daban-daban kuma babu albashi akwai wanda za a ware su za su tsaro itace a daji su kawo gare su raba kyauta shine inna fir'auna ala fil ard da ya samu ɗaukaka wa ja'ala ahla hashiya sai sanya mutanen bangare bangare kungiya kungiya don ya bautar da su kun fahimci wannan ubangiji ta'ala yace yastadifu qa'ifatan minhum yana raunata wasu bangarori daga cikinsu su da banu isra'ila wani raunatawa yake musu yana bautar da su yana hana su abubuwan more rayuwa an gane ko wannan yana nuna ba daidai bane shugaba ya zanto haka da wayanda suka zaɓe ka da wayanda ba su zaɓe ka ba da wayanda suka yi ka da wayanda ba su yi ka ba tunda ana lokacin mulki ka zama shugaba gaba ɗaya ka rungume su gaba ɗaya duk da ba hana ba wanda yi ka ka sake mutunta shi mutuntawa na daban kai musu akwai wannan alfarma wata jiha ce suka baka ƙuri'a duk jihohin ka kula su wayanda suka baka ƙuri'a ba yi ka dada mutunta su hal jaza'ul ihsan illa ihsan musulmai da kiristoci duka kyautata musu amma wanne ne naka sai ka kara mata mata bonus akai yastad'ifu ta'ifatan minhum yana raunata wasu bangarori daga cikin salon mulkin fir'auna na zalunci na danniya na nuna bambanci na take haƙƙin talaka yuzabbihu abna'ahum don rashin imanin fir'auna yana yanka ƴaƴa maza da rai wa yastahyi nisa'ahum yana kyale ƴan mata da rai ashe mai zubar da ciki ba tare da dalili karfa ya kawo ba ya shiga ya zabihu abna'ahu fir'auna ya zo da wata salon mulki yadda ga shekau yake haka yake ko fara in sun saci mutane suna kashe maza su tafi da maza kawai inda fir'auna ya bambanta da su na fir'auna ma gwanda-gwanda sai shi fir'auna in ya kashe maza matan zai mai da su bayi su yi ta aiki amma baya zina da su boko haram kuma suna kashe mazan su yi zina da matan kuma su boko da su to kun ga su kawai a aƙida ne kawai suka bambanta da fir'auna amma muguntar su ya gina fir'auna ba haka suka kwashi matan ci ba haka suka kwashi matan suka kwashi to shi ne kenan yastad ifu ta'ifatan minhu yana raunata wasu bangarori cikin su yuzabbihu abna'ahum yana yanka ƴaƴa maza wa yastahi nisa'u yana kyale ƴaƴa mata da rai a cikin suratul baqara ya kawo wannan wa iz najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yuzabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim akwai kuma nan shi ne eh, yuzabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa ya ce yana raye ƴaƴa mata ba wai yana busa musu rai in su mutu ba ma'ana wa yastahiyuna nisa yana bari yan mata da rai har yanzu kenan ya nuna fir'auna ma gwanda-gwanda ne in an kwatanta da wasu 'yan bindiga marasa imani a jihohin katsina jihohin yobe eh, jihohin katsina jihohin zamfara da kawai rana tsaka suke fadawa gari su harbe maza da mata duk wanda suka gani to ashe waɗannan tantirai da sun fir'auna ma gwanda shi a kansu yana kashe maza ne ya ci a matan a bar su akwai ɗan tausayi a bar su amma ku dubi ɗan ta'addan yau don me Allah ba zai jarrabe mu da cututtukan corona ba mu kan kanmu mun bar kanmu ne boko haram bai bari kinnafa bai bari dan fashin makami dan eh, abu ba wanda ya bari katsina jiya akwai ƙauyen da aka shiga haka suke ta kashe mutane wata biyu uku sun shiga katsina ina jin na yi ishara a kai a kudubar da na yi a masallacin shan musa da mai hula mai taken annoba tsakanin jiya da yau ah, akwai ƙauyen da suka je suka fara harbe-harbe in ba wanda ya gudu ba sun harbe kowa a garin sai suka nufi asibitin gari tana kan ganin asibiti sai a ɗarka maka harkar shi suka kashe marasa lafiya gaba ɗaya wani mara lafiya ne ya cire zirin na jikinsa ya yi ruga a guje suna binsa sai ya nufi makabartar garin ko za su tausaya masa ya shiga makabarta tsakanin kabari da kabari sai ya kwanta sai da suka zo tsakanin kaburburan suka harbe shi wai wannan ɗan adam kuma a najeriya kuma a najeriya a arewa a arewan kuma a jihohi irin na zamfara musulmi ne in ka bar shi ko ka gansa ba ne, ko ka gansa bahaushe ko ka gansa babbar mai me haka don me allah ba zai jarrabe mu ba wallahi wannan ma fa koronan na da kuke gani yadda nake jin ah, maganar eh, abin nan da koro korona nan da kuke gani ba duk da haka kun gan yadda suke kashe mutane a turai rana ɗaya ta kashe mutum dubu goma dubu sha a amerika mu fa a najeriya ba duk da haka allah ya ɗaga mana ƙafa ne ma ya ba obi kun rabbi ne ba laula du'a ku ba don mu din muna sallah muna addu'a ba fa da bala'in ya fi haka mu ba gode wa allah ne zamu yi ba wai muna kulle masallaci muna muna raki ba albarkacin addu'a ce ba albarkacin ibada ne ba albarkacin mu musulmai ne ba in ba ka ba da killacewa a kukkuya a daina yawo kasashen turai wani iri ne ba su ba gida ne kowane mutum ɗaya a ɗaki ɗaya shi ɗaya wanda a ɗaki ɗaya shi ɗaya haka za ku zo na abinci ana kamu amma haka cutar zai shiga ɗaki ya kwakulo su ya kashe mutum dubu goma sha a rana daya don aina ma ta kuno yudrik kumul maut aina ma ta kuno yudrik kumul corona walau kuntum fi burujin mushayyad albarkacin iyayenmu suna son albarkacin ana kiyamun laili albarkacin kaza shi yasa in ba haka ba wala da abin ya fi haka Allah bai turo don mu ba ya tura musu ne can a China yana gara su wasu masu karambani suka je suka ɗebo suka kawo na Najeriya suka kawo sai Allah ya ce to a najeriya ma a ɗabi wasu sannan a najeriya ma babu iskancin da ba a yi ana kidnapping ana kaza ana kaza allah ya zumburo ta amma duk da aka ba yana mana eh, eh, allah yana mana kara jama'a to shi yasa allah ta yuzabbihu abna'ahum wa ya sa yi nisa idan fir'auna ya yanka maza kaɗai ya bar mata Allah ya kira innahu kana minal mufsidin shi yana cikin masu barna to ya kwa yan ta'addan da maza da matan suke kashewa idan fir'auna yana yanka maza da mata Allah tana cikin barna ya yi barna ya ɗan ta'addan da zai zo a lokaci ɗaya ta da ban mutum dubun su mutu fir'auna da ya irin wannan ku dubi kwamin da Allah ya a cikin suratul bakara wa yadnajainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna lisabu sai sai me wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim bala'i ne daga Allah mai girma wanda fa auna ne kadai yayi yanzu a Najeriya shekau na yi su ma boko haram sun kasu kashi kashi duk suna yi kidnappers kashi kashi suna yi barayin shanu kashi kashi suna yi yan bindiga da suka farma gari kashi kashi suna yi to wanda Allah ya ce bala'un azim wannan fa bala'un azam kenan ba da ba a yi ta sa ko korona bai kashe ba dama mu ma muna nan muna ta kashe kanmu shi ne irin rayuwa to shi yasa Allah ke cewa inna fir'auna ala fil lalle fir'auna ya ɗaukaka a cikin ƙasa ya nuna girman kai ya nuna isa ya nuna gadara da mulki yana ta alaysa li mulku misra wa hadhihi al anharu tajri min tahti ya nuna dagawa fa ashara fanada yace ma fa ana rabu rabbukum al'ala wa ja'ala ahlaha shi'a ya sanya mutanen garin kungiya ɓangare bangare bangare yastadifu ta'ifatan minhum yana neman raunata wasu ɓangarori daga cikin su yuzabihu abna'ahum yana yanka ƴaƴansu maza wa nisa nisa'ahum yana ƙyale ƴaƴansu mata da rai innahu kana minal mufsidin lalle fir'auna yana cikin masu to don wannan barnar yanzu shine aka turo annabi Musa menene 'yam na Allah na turo annabi Musa ya kwaci waɗannan talakawa a hannun fir'auna shi yasa Allah wa nuridu muna son anna munna mu yi alfarma Muyi baiwa mu ceci alallazina sud'ifu ga da ake raunata su wa nuridu da munna ai an ima muna so mu yi ni'imtar da da ake cutar da su a kawar da gwamnatin fir'auna a kawar da mulkin fir'auna don a daina kashe su don a daina hana su abubuwan more rayuwa muna son mu yi baiwa mu yi alfarma mu kawo agaji ga wanda ake raunata ashe ƙungiyoyi daban-daban da suke kafa ƙungiyoyin don tallafawa marayu tallafawa fakirai tallafawa marasa ƙarfi kamar ƙungiyarmu mutane sa'ud eh, sunna eh, wa da'awa da muke da su waɗanda a ƙaramin lokaci a karamin lokaci sun tara kuɗi sama da naira dubu ɗari shida sun taimaka marayu fakirai miskinai abinci da sauransu ashe wannan sunna ce rabbaniya sunna ce ta Allah Allah ce mu ma da kan muna son mu taimaka wa yanda ake a ashe jama'a akwai waɗanda fa sai da corona nan ya faru shugaban ƙasa ya ware abinci da kuɗi abinda Allah yake so a yin shugaban ƙasa yace ce a ya bada kuɗi to su waɗannan yadda aka ci kuɗin makamai to su kuɗin corona za su ci su yi kuɗi kan wani abu aka yi wani walƙiya kai sai aka ce an raba kuɗi wani wani babba a Najeriya yace san sai an faɗi a za aka kashe kuɗin sai suka kashe shi shi ne rayuwa yanzu in ba rashin imani ba kai sai a corona za ka yi kuɗi wasu ma da gangan wasu jihohi ake ƙara alƙalama akwai wata jiha ba jihar borno ba amma jiha ce daga jihohin arewa wani babba a jihar ya kira ne ya ce malam a gabana manyan likitoci na ji suna magana suna cewa ba su fa kawai ana ta tura musu ku ƙara alkalima kaza ku kara alkalima kaza suka ce lokacin jihar su an bada hamsin da suka ce su ko za a yanka su ba su su kawo masu korona biyar ba amma an su rubuta a nan najeriya nan wai in abin ya yawa sai a ɗibi wasu ma'aikata kullum za a ba ku dubu ashirin da biyar shi ne fa muhallin shayi wai sai a masifar abin da allah da kansa ɗauke yake kawo shi bala'i zai kawo ne wani wuri wuridu an na munna zina su ne. muna son ba da agaji ga wanda ake raunata su ne banu isra'ila wannan suna ce mai kyau akwai wasu kungiyoyin musulmai dalibai eh, musulmai na najeriya a kasar rasha su ba suna da hannu sosai wajen taimakawa al'umma a najeriya da wasu wurare a wuraren sharwa da sun su ma program ɗinsu yana da bank sai Allah ke cewa wa naj'alahu wayannan da aka raunata su din muna son mu mai da su a imma su zama so ne shi wa naj'alahum alwarisin ko mu sanya su za su gaje kasa ah yanzu gwamnoni yawanci in kin diba ba yan kauye bane ta su ne Allah zai su <laughs> yanzu su zama su ne shugabanni sai ga dan birni bai samu wani makina lahum fil'ardu ardi kuma ba su dama a cikin ƙasa mu ba su dama fil'ardu a cikin ƙasa wa nuriya fir'auna kuma mu nuna wa fir'auna ba shi kaɗai ba da ɗan kanzaginsa hamana wa hamana da hamana wa junuduhuma wa junudahuma da rundunansu minu da gare su ma kanu ya hadaru abinda suke tsoro kada baƙi su zo samu ɗaukaka Allah yake muna son mu nuna fir'auna sai sun samu ɗaukaka akwai kira wa nuri akwai wa wayari akwai wa wayare bil imala yau shi ne karatunmu na farko za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala amuran muka faɗa na daidai Allah sa mu tarayya alada kuskure ko kuma tuntuna shi Allah ya mana tambaya insha Allah ta'ala yau ba za mu amsa ko ɗaya ba yau sharen fage ne in mun zo gobe sai mu fara to akwai wacce take bara addu'a ɗanta eh, ya bata gombe ɗan shekara sha biyar suna ta neman shi ba su same shi ba to muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya bayyana shi cikin ƙoshin lafiya ya kawo farin ciki wa wayannan iyalai marasa lafiya Allah ba su lafiya wayanda suke addu'ar samun miji Allah ba su nagari wayanda suke samu matsaloli a gidan mazajen su Allah ya yi musu ya Allah mu bayinka ne ba mu da wani abin bauta koma bayanka wani cuta ta corona ta covid-19 ya Allah ka yaye mana ka kawo mana karshen sa ya Allah kuma dukkanin masu cututtuka daban-daban ka biya musu masu baran addu'a ga kansu da iyayensu ya Allah ka biya musu bukatu ya Allah ga muna a tare a wannan wajen karatu mai albarka duk wanda yake wannan wuri ya Allah ka biya wa kowa bukatar na alkhairi gaba daya sanin ka biya wa duk wanda yake niyar yi wa addu’a bukatar su ta alkhairi gaba daya babbana a tinatun duniya hasana wa fil’akhirta suna gina na subhana wa bikara da izzata mai sun